amfanin gona a irin wannan lokaci da ake kakarsa gashi nan baja-baja ya kuma tanada shi daga baya ya fidda ya sayar a ba za a ce yanzu ana ana ya ba da misali ai wannan kuma yanzu dai ba kaka ke wannan ke da bala a ba da rani ba a rani ai bai kai bai amfani bai kai ya fito lokacin da kaya yana da yawa mm. wanda kayan amfanin gona ya fita mm. babu laifi mutum ya saya ajiye daga baya ya sayar wannan shine kasuwanci hmm. daidai mutum je kawai sai kaya zai sayar da shi a cikin birni iktikar shine abin da yanzu abin da ba a samun sa ana rasa shi shi a sa a boye a sayar shi ne kamar watan da ya wuce abin da aka ma albasa ma albasa ma <laughs> ko ba eh. ana boye ba eh daga duba wake ma kwanakin nan eh. shi da kai dubu da sha to irin wannan ka sai shi ka boye hmm. wannan shine haram amma lokacin da an girbe amfanin gona mm. baja-baja to za a saya a je shi sannan a sayar ba laifi ba ne ko yanzu maka sai amfanin gona wanda nan gaba za a sayar amma ba lokacin da ake neman sa wurjanjan mm. kiska ka boye shi mm. domin eh, mutane su halaka ka sayar ai shi ke kawo waɗannan fitinan nan duk abin da kake ga yana karya naira yanzu karana abuwa kasa maimako ana sai da dankali ya zo ana sai da shi dan kwan da dubu daya ana sai shi shi talaka yazo yana sai shi dubu uku shi ga yanzu na duk naira ta zama ciyawa duk economic na fara kasa ne duk karan abubuwan da al'umma suke son sa mm. kara yi sadan da wuce kuma muna da iko noman su mm. abin da ya shafi kanana abubuwan da ake sai su shi a gani talaka ya je ina kan zama kankana mai gonansa ake fito da shi bai wuce da biyu ba shi mutum yana cici zai sai da shi dubu daya ya za zama lafiya na ba sa zauna ba